Sauyin euh, yanayi wani al'amari ne da ke shafar kowa kuma gaban wannan matsala Nijar da sauran kasashen shiya ba su euh, tsaya hannu sake ba sun gudanar da ayyuka ba ma a cikin gida ba a shiya ko kuma cikin nahiya har ma ta fuskar kasa da kasa Alƙawura ne ana na ana ɗaukar su domin idan kuka duba abubuwan da euh, ke faruwa a Turai a Amurka kowace rana ta Allah ce suke fuskantar illolin sauyin yanayi kenan dole a tashi tsaye. Profesa ya kamata a yi wani abu amma ta kaka. Ya zama dole dukkan kokari a haɗa su tare ta yadda za mu yi yaƙi da wannan annoba a bangaren daidaituwa ragewa har ma da bangaren siyasa. Ana tafiyar da ayyuka misali game da Nijar da ba ta fitar da hayaƙi mai dumama yanayi amma kuma kowace rana take samun illolin sauyin yanayi. Ya kamata ta sake duba kaɗan siyasar ta domin ta samu daidaituwa da kuma a rage tasirin sauyin yanayi. Shin cikin wannan halin akwai rawar da mutane mutanen gari ya kamata su taka? Mun fafa ke laba da zan village. Eh, Mahaifina da ke can ƙauye to ka sani suna fama da illolin sauyin yanayi ba da jima ba a maraɗi ruwan kankara ne an kai da suka yi barna sosai abu ne da ba a taɓa sani ba ina da kusan shekaru sattin amma ban taɓa ganin irin wannan abu ba wannan kuma duk illolin sauyin yanayi ne girban albarkatun noma na shekara-shekara ya eh, tafi ga sifili kowa na iya kawo tashi gudunmawa ta bakin gwargwado manomi misali domin rage kaɗan tasirin sauyin yanayi shine ya rage misalin kashe itatuwa idan kowane ƙauye aka ce ni zan ɗauki niyyar shuka ice da kula da shi har ya girma idan miliyan 27 ko 28 na 'yan Nijar da suke nan ko ya ɗauki niyyar yin haka to ina ganin za a iya yin wani abu. Profesa Lagwano, wace irin gudunmuwa ce a matsayinku na masu bincike kuke iya kawowa? A matsayina na masani mai bincike gaskiya ne muna bunƙasa wasu fasahohi da dubaru na kimiyya da suka dace kimiyya bisa noma na ilimi gaban yanayi ya zan wa da shawartawa waɗannan manoma fasahohin zamani na juriya da ke tafiya da buƙatu na lokaci da kuma rage wahalhalolin manoma duk tare da kyautata albarkatun noma. Si yo mañana